Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 28 ga watan yuni shekarar 2018 kan mitoci 16, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkan mu da warhaka baba yakubu makeri ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi to ku bayan kun gama jin labarai za ku je cewar ƙungiyoyin fafutukar ganin an tabbatar da adalci a wajen tonon ma'adinai a jamhuriyar nijar sun kalubalanci gwamnati ko kuma mataki da gwamnati ta ɗauka na yafewa kamfanonin hakan ma'adinai haraji da muka kirdiga muka ga sakamakon wannan lanho da ake yahewa gwamnati ta niger ko kuma kasashen kasa na niger yana miliyar 216 sakamakon wannan yahewa da ake yi musu in ka ɗauke su ka diba kana ganin ana iya a gina kalas wurin dubu sattin da su bayan haka kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na usman ahmad kabara muna kuma dauke da sharhin jaridun ghana da kuma sakonni da kuke bari muna a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban sudan ta kudu salva da madugun 'yan tawaye riek mashar sun rattaba hannu akan wata jijiyar ya tsagaita wuta ta dindindin a daukacin kasar wacce a kulla khartoum babban birnin sudan a jiya laraba shirin tsagaita wutan zai fara aiki ne cikin sa'o'i 72 daga lokacin da aka rattaba hannun wannan matsaya da aka cimma ta hada hadda wani tsari da zai samar da tsaro ga filayen da ake haƙar man fetur a ƙasar tare da bunƙasa ababen more rayuwa sai dai matsayar bata hada hadda bututuwan da aka jima ana takaddama a kansu ba kamar na yadda za a raba mukamai da kafa gwamnatin haɗaka da kuma makomar dakarun 'yan adawa ita dai wani yarjejeniya wacce ta ayyana dakatar da kai duk wasu hare-hare a matakin na dindindin a sudan ta kudin za a gina ta ne akan matsayar da aka cimma ta tsagaita wuta a watan disambar bara a tsakanin wakilan kir da mashar da kuma jam'iyyun siyasar kasar yayin da ke jawabi a wajen bikin kulla wannan yarjejeniya mashar wanda a da shi ne tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce wannan matsaya da aka cimma tana da ma'ana za ta kuma kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake fama da su yana mai cewa na imanin cewa al'ummar sudan ta kudu za su kasance masu cike da farin ciki domin za a tsakaita wuta nan da kwanaki uku yayin jawabin sakir ya fara jinjina ma shugaban sudan umar albashir ne wanda ya shirya wannan zama na gaba da gaba da ya kai ga cimma wannan matsaya majalisar wakilai a ta amurka ta yi watsi da murin rinjaye da wata bukata wacce ta nemi da a yi wa tsarin shige da ficen kasar garan bawul inda suka nuna halin ko wato halin ko'in kula da magiyar da shugaba trump ya yi su amince da ƙudurin ƙuri'ar da aka kada a jiya laraba ta nuna cewa waɗanda suka ki amincewa da ƙudurin sun samu ƙuri'u 301 yayin da waɗanda suka zaɓi akasin haka suka samu ƙuri'u 121 inda ɓangaren 'yan democrat aka samu ƙwaƙwaran haɗin kai na adawa da ƙudurin yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan republican shugabannin republican din sun amince da shi wannan kuduri to amma da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin mazan jiya sun ki amincewa da kudurin domin a ce wasu hakan zai bai wa ɗaruruwan dubban matasan bakin haure da ke zaune a nan amurka damar samun takardun izinin zama 'yan ƙasa waɗanda a shekarun ba iyayensu suka shigo da su ba bisa ka'ida ba lamarin da 'yan adawan suka ce tamkar afuwa ne ga waɗanda suka kare doka. bayan mako guda da aka kwashe ana aran gama wani jirgin ruwan agaji dauke da bakin haure 234 ya isa gabar tekun kasar malta a jiya laraba yayin da wasu kasashen turai suka su bakwai suka amince su raba 'yan gudun hijira tare da malta wacce kankanar kasa ce da ke kan tsibiri kasar ta malta haɗe da italiya da ireland da faransa da luxembourg da belgium da netherland da kuma portugal sun cimma matsayin cewa za su raba 'yan gudun hijira tsakaninsu jirgin ruwan ya ceto bakin hauren ne a can gabar tekun libya a ranar alhamis din da ta gabata kafin daga baya jirgin ya yi ta galantoyi a kan tekun mediterranean a ranar juma'a yadda ake ta shawara kan makomar 'yan gudun hijirar wata kungiyar bada agaji ta kasar jamus ce ke da mallakin wannan jirgin ruwan wanda ake wa lakabi da lifeline wanda gabanin matsayar da aka cimma ta baya-bayan nan italiya ta ki amincewa da jirgin ya tsaya a gabar tekunta inda har ministan cikin gidan kasar matteo salvini wanda dan jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya ne ya ce ba za a mai musu da ƙasa sansanin 'yan gudun hijira ba to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc mambobin kasashen da ke cikin kungiyar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan makaman ƙare dangi a hague sun amince da faɗaɗa ƙarfin ikon ƙungiyar ta yadda za ta iya ɗora alaki akan duk wanda ya amfani da makaman na ƙare dangi mambobin kungiyar sun jefa kuri'a a jiya laraba inda kasashe 82 suka amince da wannan matsaya yayin da 24 kuma suka nuna adawarsu wanda hakan adadi ne da ya dara kaso biyu cikin uku da ake bukata kafin a cimma wata matsaya ƙasar birtaniya ce ta miƙa wannan bukata wacce ta samu goyon bayan amurka da ƙungiyar tarayyar turai ko da ke ƙasashe 24 da suka hada da rasha da siriya da ƙawayensu sun nuna adawarsu da wannan kuduri labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyoyin fafutukar gadon an tabbatar da adalci a wajen haƙo ma'adinai a jamhuriyar Nijar sun kalubalanci mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka da yafewa kamfanonin haƙan ma'adinan haraji ga ƙarin bayani a cikin rahoto da wakilinmu na birnin yamai yusuf abdullahi aiko mana a taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne gwamnatin ta nishar ta ɗauki matakin na soke haraji na tba ga kamfanonin da ke tono ma'adanan na ƙarƙashin ƙasa matakin da ya kuskurance ayar dokar da ta shafi ma'adanan na ƙarƙashin ƙasa ta shekarar 1993 tuni dai kungiyoyin da ke fafutukar ganin an tabbatar da haske da adalci wajen haƙo ma'adanan na ƙarƙashin ƙasa suka kalubalanci wannan matakin ciroma aisami mamadu mamba ne a kungiyar rotab in kamfani ya zo a ƙasar niger yana haƙo arziki na ma'adanun ƙasa ana yahe mishi wani jangali wanda ake ce ma tva in ya fara aiki daga fara aiki har zuwa ya fara hiddo kilo guda na ƙarhe na ma'adanun ƙasa in ya fara hiddowa sai a fara amsa jangali gare shi haka dokar ta tanada da harko to amma yanzu wannan zaman eh, conseil de ministre wanda aka yi shekaran jiya sai gwamnati ya ce ya dauki niyya ta cewa wannan doka da ake amsa gare su wadda in suka fara hiddo kilo daya na iranium ko na zinari a fara doka gare su sai ce ya dauki niyya yanzu ya yahe musu wannan doka kenan wannan anniya tashi muka ce mun yi da Allah wadda da ita kuma ba mu iya mu gane wannan abun mine ne ya sashi. kimanin dai miliyan dubu ɗari biyu na saifa ne kungiyar ta rota ta ce gwamnati ke hasara a sakamakon yafewa manyan-manyan kamfanoni haraji. a shekarar da ta wuce mun yi wasu ƙididdiga wani abu da ake ce etude da horenshi da muka yi wannan etude tun daga alif eh, dubu biyu da sha uku zuwa alif dubu biyu da sha shida da muka ƙididdiga muka ga sakamakon wannan lanho da ake yahewa gwamnati ta Nijar ko kuma kasashen ƙasa na Nijar yana miliyar ɗari biyu da sha shida. sakamakon wannan yahiwa da ake yi musu in ka ɗauke su ka diba kana ganin ana iya a gina kalas wurin dubu sattin da su ana iya a gina likita nawa ake iya gina ana iya a gina abubuwa da yawa da su sai muka ga kenan wannan yahiwa da gwamnati take yi bai kamata ba wannan matakin na soke harajin na tba ga kamfanonin da ke haƙo ma'adanan na ƙarƙashin ƙasa ya biyo bayan wanda gwamnati ta yafe wa kamfanonin sadarwa a cikin ayar doka ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 to sai dai cewar asmanu muhammadu mamba a jam'iyyar pnds tarayya mai mulki kamfanonin na da muhimmiyar da suke takawa ga ci gaban ƙasa. Kamfanoni sun ɗauki alkawari za su gina kalsoshi, za su gina likitoci, za su yi ayyuka na ci gaban karkara ba mu zancen cuta. Sashi san tashi hankali. Gwamnatin da ta Nijar za ta aika wa majalisar dokoki aya dokar domin neman amincewar ta Yusuf Abdullahi, murya Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. madalla a gaida yusuf abdullahi kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Haba Najeriya. yanzu kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan washington dc karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. To a wannan makon maimakon mu tafi tattaunawa ko kuma tarihin wani da yake da bukata ta musamman. Wani rahoto ne da muka tsinko daga jaridar da ake raba wa mutane idan za su shiga jirgi ta express amma wanda ita ce mutane a jirgi su dan samu su karanta kafin su sauka to a ciki akwai labarin da muka ci karo da shi na wata mata da ta samu hatsari ta hanyar fadowa daga tsakanin taragon jirgin ƙasa zuwa wani tarago wanda akwai kowane tarago yana da kamar wani ɗan mahaɗi wanda shine ya haɗa wannan tarago da wannan tarago wanda kuma garin cunkoso ne ko makamancin haka ta samu ta bullo daga wannan kofa zuwa wannan kofa matar ba ta gani ta faɗo tsakanin taragan guda biyu ta fada kasan jirgi a wannan abu ya ja kace na ce sosai wanda kuma hukumar sufuri ta gwamnatin tarayya wato federal transit authority wanda kuma suke da alhakin kula da tabbatar da cewa kowane matafiyi ko kuma karafa ko jirage ko motoci duk wasu abubuwa da ake hawa domin yin sufuri an yi shi cikin kwanciyar hankali da inganci da lafiya da kare al'umma wato fta a takaice kuma cikin turanci to sun fito da matakin gaggawa wanda suka rubuta a rubuce suka tura wa hukumar kula da jiragen ƙasa da ke zirga-zirga ko sufuri a cikin garin washington virginia da kuma maryland wato dmv area kenan a turance wanda suka tura musu wannan wasiƙa ta gaggawa na matakin da ya kamata su ɗauka domin kuwa ana kukan cewa makarai da suke tsakanin tarago zuwa tarago suna da matsalar kariya wanda kuma matakin cewa suka yi dole ne sai an inganta matakin kariya daga faɗowar jama'a daga tsakanin tarago zuwa tarago ta hanyar makala wasu ƙarin sarƙoƙi waɗanda za su tabbatar da cewa ko da mutum ya kubuce a tsakanin taragon jirgi zuwa jirgi ba zai fada a ƙasa ba balle ya halaka. wasiƙa ta ci gaba da cewa wannan mataki ya biyo bayan faduwar wata mata ce makauniya wadda ba ta gani kenan wadda ta sulluɓo daga jirgin daga tsakanin taragonsa zuwa ɗaya taragon ta fada ƙasa shin wannan abu ya samu kariyar da ya kamata ko bai samu ba wannan ce ta sa suka ce to dole ne sai an fito da wannan abu da doka za ta ba da damar cewa kamfanin jiragen na metro dole ya inganta matakan tsaro daga wannan tarago zuwa wannan domin lafiyar mutane shi dai wannan jirgi sabon samfuri ne wanda bai wuce gaba daya shekaru biyu da aka fara amfani da shi ba a samfurin 7000 series suke kiransa wanda kuma shi yake maye gurbin tsohon salon ko kuma tsohon samfurin jiragen kasan mai suna 6000 series wannan samfuri ya fara zirga-zirga da jama'a kamar yadda shekaru biyu da suka gabata don maye gurbin wannan tsohon haka kuma an ba wa kamfanin ka'idar ƙara wannan kariya nan da zuwa 31 ga watan disambar shekarar nan ta 2018 da muke ciki ko kuma akalla su rasa kaso 25 daga cikin 100 na kudaden ɗawainiyar da gwamnatin tarayya take warewa kamfanin zirga-zirgar jiragen na ƙasa wanda suke basu daga cikin kasafin kuɗin ƙasa sannan kuma bugu da ƙari ita hukumar ta fta ta ce ba lallai ba ne hukumar metro a batta ta saki sauran sabbin jiragen na 7000 series su ci gaba da zirga-zirga matukar ba su kammala wannan ƙarin kariya da aka ginda cewa za su yi ba domin jama'a da nakasassu su samu tsira da rayukansu da lafiyarsu. Ko a watan Yuli wannan takarda ta ci gaba da bayyana cewa sai da aka sami wani makaho ya faɗo daga tsakanin waɗannan taragai wanda yake nuna cewa lallai jiragen ba su da kariyar da ya kamata wanda wannan ta faru ne a watan yulin shekarar 2017 da ta gabata duk da cewa ana jiran su metro wato hukumar ta jiragen ƙasa su amsa wa fta wannan wasiƙa da aka ba su umarnin a cikinta nan da zuwa ranar juma'an nan ta gobe kenan amma dai su metro na ci gaba da jaddada cewa su sababbin jiragen na 7000 series suna da ingancin kariya da kowa zai iya dogara da su har ma da su kansu wanda suke da bukata ta musamman to su dai fta din sun bayyana cewa wannan kariyar da su ake ta magana a kanta na tsakanin taragan jiragen wata barazana ce ga mutane ko lafiyarsu wanda suka hada har da su mutane musamman masu bukata ta musamman a tattare da su don haka dole ne metro su ɗauki matakin gyaran wannan abu da suka ce domin ceto rayuwar al'umma daga kuma shiga hatsari a rayuwarsu domin su sauka lafiya bayan sun hau wannan na sa muka ce to ya kamata kar a yi ba mu bari mu dan samu mu gaya wa mutane a najeriya yadda abin yake da sauran kasashen duniya musamman kasashen mu masu tasowa na afirka abin kalla a nan shine makauniya da makaho ne suka faɗo daga jirgin kasan da yake ɗaukar dubban mutane a kullum kowace safiya suna zuwa aiki cikin biranen washington virginia da maryland wanda kuma wayannan dubban mutane sun hada da masu karamin karfi masu babban karfi matsakaitan masu kudi masu kudin sosai talakawa masu mulki da kowa da kowa 'yan siyasa da 'yan kasuwa duk suna shiga wannan jirgi to amma kuma saboda dokan nan ta disability act wadda ita ke kare nakasassu da martabarsu wannan ce ta sa dole in wani abu ya faru da su da ya shafi wannan jirgi dole su ma a kalla al'amarin su to da fatan kasashen mu za su yi duba da irin wa'annan abubuwa ƙanana ƙanana wanda su ne suke inganta rayuwar kowane bil'adama musamman mutanen da suke da bukata ta musamman suke bukata a taimake su to gashi hukuma gaba ɗaya da take kula da ingancin irin wa'annan abubuwa ta kalli abin da ya faru da wasu da suke da bukata ta musamman ta rashin gani har suka faɗo daga jirgin ƙasa wanda mu a mu yawanci ma za ka ga ko in ce za ku ga cewa jirage da yawa sun kashe mutane da yawa masu lafiyar da ba sa buƙatar wata bukata ta musamman amma ba abin da ke faruwa ba kuma tunanin ya za a yi a kare ko kuma ya za a inganta sufuri da sauransu kullum ana samun matsaloli daban-daban nan da can daga motar hawa ne jirgin ƙasa ne keke ne mashin da duk makamantan irin wayan abubuwan safara na mutane to da fatan wayanda aka yi abin domin su sun ji kuma za su samu su kawo gyara sannan su ma mutanen da suke da bukata ta musamman su ci gaba da rajin kwato wa kansu 'yancin a ba su doka domin ta kare su ta kare lafiyarsu mu kuma yan jarida za mu ci gaba da faɗa musamman nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a madadin da wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman leo kian wanda shine ya fara hango mana ido ya gano wannan rahoto a cikin jarida ta express ni kuma usman ahmad kabara da na fassara shi na kuma karanto mana shi yadda ya bayyana nake cewa julia lazarus gresham muna godiya a matsayin haɗa sauti sai kuma wani makon yin Allah ya kai mu za mu sake juya da wani shirin na na kasa ba kasawa ba mu zama lafiya na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya bi na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi na kasa ba matasa tashi kai ilimi ya fi. Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai na tashi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan bayi, eh. baiwa da ko akan wa kai ke yi. Eh. Wani kaga tawaya halitta ta yi ta eh. yi, a bisa kwakwalwarsa baya juya yi. To madalla gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma kafin mu ci gaba ga wannan sako. abokina kasan cewa sashen hausa na murya amurka ya daɗa faɗaɗawa gami da inganta shirye-shiryen dandalin voa na matasa da gaske kake habawa ai zaka samu labarun wasanni shirin ilimi kiwon lafiya fasaha samartaka ga abar ya huce kai har ma samun shirin da na su duk zaka samu a shafin dandalin VOA e. to ya ake shiga wannan shafi ta kwana gidan sauki mutumina dauki wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dangwala www.dandalinvoa.com ka sha mamaki ga sauti ga bidiyo kai abin ba a cewa komai dandalin VOA e, duniya a tafin hannunku To madalla sai a ci gaba da bibiyar yadda za a kama wannan dandali na VOA domin a samu duniya a tafin hannu. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo sharhin jaridun kasar Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic wacce babban labarinta shine fiyaka ta yi kuskure gwamnati ne ke faɗin haka jaridar ta ce gwamnati ta siffata a matsayin ƙarya ikirarin kwamitin nan da ke kula da burin jama'a da kuma yin lissafi fiyak a takaici cewar ah, gwamnati ta karye dukan yin amfani da kuɗin petro na ƙasar game da abin da fiyakan dai ta ce ne gwamnati ta fi kashe kuɗi sosai akan kaya da ayyuka maimakon kan jari kamar yadda dokar ta buƙata fata sai dai ministan labarai dr mustapha abdulhamid ya musanta wannan ikirari. Har yau dai a jarida ta Daily Graphic, uh, kwamishin da aka kafa ta baya da shawara ta amince a kafa jihohi shida a cikin ƙasar nan. Jarida ta ce kwamishin bincike akan kirkiro sabbin jihohi ta amince a kafa jihohi guda shida a nan ƙasar. Sun haɗa da jihohin Western North kenan, Bono East, Ahafo, Savannah, North East da Oti. A shafi na sha shida na jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne Kennedy a Japan na da wasu tambayoyi da zai amsa. Kwamitin nan na bincike na Majalisar Dokoki ta tabbatar da cewar mamban Majalisar Dokoki na Asin Center Mr. Kennedy a Japan na da wasu tambayoyin da zai amsa dangane da irin suka da lafuza da ya rinka yi wa shugaban masu rinjaye Mr. Osaichi Mensabunsu. kwamitin ta yanke wannan shawara ne bayan ta samu shaidu waɗanda sun ga abin da ya afku da idanunsu kamar su alhaji muhammad mubarak mutaka wadda shine chief whip din marasa rinjaye yanzu za mu duba kuma sauran ƙananan jaridun crusading guide bni annasa za su fallasa wadda ya kisan tsohon mamban majalisa jibi ana dai ikirarin za a ambata sunan wani mp a cikin wanda suka nemi hayan waɗanda sun kai kisan kamar su kennedy a japan za a kirkiro sabbin jihohi shidda in ji jaridan daily guide kennedy a japan zai nuna wani bidiyo akan anasa wadda ya yi wa suna mai fako mai faku sai kuma jaridar ghanaian times nan da aka kafa domin bayar da shawara dangane da kafa jihohi a cikin kasar ta baya wa gwamnati shawara a kafa sabbin jihohi guda shida gwamnati na ainihin nazarin yadda za ta rage bannar kuɗi da kimanin ghana cedi miliyan ɗari har da hamsin public agenda gwamnati ta ƙara matsanta wahalhalu da ake samu a yankuna da ake haƙan ma'adinai da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuk ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga saƙon da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne mai sauraron kuɗi sai garba bala daga karamar kuma cika jihar Adamawa Najeriya. Ina so ni tsokace game da rikicin Plateau. Ni ina goyon bayan abin da gwamna Samuel lalo ya ce a shiga gida-gida a je a yi bincike na makamai duk wanda aka same shi da makami hukuma ta hukunta shi nan ne shi zai kawo kwanciyar hankali da lumana a jihar plateau sunana abubakar muhammad dogon daji tambar zokar zama wani yake ya hankalin najeriya ko yan najeriya gaba ɗaya ba zai zama kullum duk abin da aka wata ta'asa tun dai ba a jihar ba da aka cewa sai a ce fulani fulani shin fulani su ɗaya ne ke wannan abin har a ce wai su kirista sun zanga-zanga kuma zanga-zanga ta zama ta'asa ya kamata duk hukumomi su duba su yi tunani a tantance masu yin waɗannan irin abubuwa ba kullum sai a ce kabila guda guda kuma a mashi shi ce ani addini ba ba gaskiya na saboda haka kamata yana ja hankali duk hukumomi su duba su abin Assalamu alaikum wa Amurka mai magana abun didi bin lokacin zaman jihar Kebbi Najeriya ina kira ga gwamnatin tarayya hakikanin gaskiya ya kamata har yanzu matsalar tsaro akwai baya da kula mutanen da aka kashe a Plateau mutane ɗari da hamsin da Benue ga sauran zamfara ko shekaran jiya an kai kai mutanen jihar kebbi daga kaduna zuwa zaria an yi musu yaɗa yaɗa wasu an kakkashe su wasu an sace ma tattafin saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauko wani sabon kulo mai magana musa shehu inusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina kira ga makiyaya da manoma a jihar salatu ya kamata ku kai zuciya nesa hausawa sun ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki ya fi ma sarkin kansa in ji hausawa dan haka ya kamata a zauna da juna ya fi wannan rikici da kuka ta da kuka kai junan sam sam bai dace ba to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice joseph jackson mahaifi ga shahararren mawaƙin nan marigayi michael jackson ya rasu yana mai shekaru 89 wani mai binciken gawa domin gano musabbabin mutuwa ya faɗa wa kamfanin dalancin labarai na associated press cewa mahaifin na michael jackson ya rasu ne a asibitin nathan allison da ke birnin las vegas a nan amurka sai dai bai yi ƙarin bayani kan musabbabin mutuwarsa ba amma dai ya ce babu wata alama da ke nuna wata tantama kan yadda ya mutu jackson wanda ya reni michael jackson da janet jackson da sauran 'yan uwansu masu hazaka a fagen waka ya tsamo iyalinsa daga kanyin talauci a gary da ke jihar indiana ya kuma nuna musu hanyar wake-wake a shekarar 1969 ne mark jackson da jamin da malon da tito da jackie suka kafa kungiyar mawaka ta jackson 5 waɗanda suka yi fice suka kuma samu karɓuwa. mambobin kasashen da ke cikin kungiyar kasa da kasa mai sa ido kan makaman kare dangi a hex sun amince da faɗaɗa karfin ikon kungiyar ta yadda za ta iya ɗora alaki akan duk wanda ya yi amfani da makaman na kare dangi mambobin kungiyar sun jefa kuri'a a jiya laraba inda kasashe 82 suka amince da wannan matsaya yayin da 24 suka nuna adawarsu wanda hakan adadi ne da ya ɗara kaso biyu cikin uku da ake bukata kafin a cimma wata matsaya bayan mako guda da aka kwashe ana gama wani jirgin ruwan agaji dauke da bakin haure 234 ya isa gaɓar tekun kasar malta a jiya laraba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na hantsi sai kuma cadda la'asar za ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya ba da umarni solomon abu sai kuma injiniya mu na wannan hantsi darrell smith baba ya ko makiri ne daga nan washington dc ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum